de Gurin shine a wa dabbobi kimanin miliyan uku da dubu ɗari huji a cikin jihohin Difa, Telabiyar da Tawa da ke fuskantar matsala. da muke son mu yi shine mu gama aikin hujin da bayar da magani ga dabbobin. Ta hakan dabbobin za su iya samun kariyar lafiyar su kuma su ƙara bunƙasa. A shimce dai ƙananan hukumomi 29 za su amfana da wannan aikin. Kuma adadin makiyayan da za a tunkara sun kimanci kimanin dubu da tasa'in da biyu. Za mu ƙoƙarta sanya dukkan kayan da suka dace don a samu gudanar da hujin yadda ya kamata. Misali za mu ba da dukkan kayan aikin da suka kamata jami'an hujin za su samu karin masaniyan aikin bisa dubarun yin huji na kimiyya. Kuma a ba da motoci man feta da sauransu su kansu jami'an na huji za mu ba su ɗan goron da za su karɓa saboda kwanaki da dama ne za su yi cikin dajin na zartar da wannan aiki. zuwa yau ko dabobi nawa kuka samu yi wa hudi? Lalle tun da muka fara zuwa yanzu mun yi ma dabobi dubu ishirin zuwa dubu talatin huji kuma za a ci gaba da aikin. Kwana arba'in za a yi ana wannan hujin kuma muna sa ran kammala aikin nan zuwa karshen watan Maris. Don me yasa kuka zaɓi jihohin Difa, Tawa da Tilaberi? Eh, CICR tarkarun da ke fuskantar rikice-rikice ne take kai tallafinta. Muna Dokar ta kawo kariya ne da taimako ga al'umman da ke fuskantar rigingumu a cikin yankin nasu. A cikin wa'annan al'ummomin akwai makiyaya, rayuwarsu ta dogara ne ga kiwo. fasahar ita ce a kare turbar rayuwarsu don kar su fada cikin yanayin kakanikai. Waɗanne matsaloli ne kuka ci karo da su a yayin wannan kamfe na hudi? To, a yanzu cikin shafin somawar aikin zuwa yanzu ba mu fuskanci matsaloli ba don muna ƙoƙarin aiki ne da al'ummomin saboda tawagogin yin aikin su samu ma'amuna kyautawa ta tare da makiyayan. Har zuwa yanzu komi na gudana daidai. Mun tattauna sosai da wakilan makiyaya a cikin komin komin da jihohi. muna ƙoƙarin sanya juriya don fuskantar yanayin rishin kwanciyar hankalin.